rahotanni dai ko na cewa tankokin man fetur guda biyu ne masu kama da wuta sakamakon matsalar rashin birki lamarin da koya ja ja asar rayuka da dama baya ga kona motoci babura da kuma shaguna da ke bakin hanya kuma hatsarin ya faru ne yayin da market cikin gane cin kasuwar zan kamar yadda dai waɗannan shirin gani da ido suka tabbatar wato tanka ne guda biyu ɗaya ta fito ta hanyar yola ɗaya kuma ta fito ta jalingo so shi wanda ya fito ta hanyar eh, ya fito ta hanyar yolan shi bai ba kaya a cikinsa so wanda ya fito ta jalingo ina da kaya a cikin shi shi da wannan ya zo kawai sai sai zo buga to lokacin da ya buga dinnan ne kawai shikenan sai sai sai sai sparking wuta sai kama wanda ya ya kawo muna muna gaba ba za rasa rai da ya fita a wancan wajen din ba ba za mu sai ba saboda saboda yanzu haka dina hanyar wutan ga ta tana kan ci to saboda haka bara mu san ko mutane nawa ne abun ya faɗi eh a takaice dai ni kan na gawa guda biyu wacce wuta ta cinye su wannan tabbas akwai asarar motoci akwai asarar mashina akwai asarar dukiyoyi na jama'a da suka zo cin kasuwa tun farko al'umman garin ne ma suka yi kokarin kashe wutar to amma haƙa su bata cimma ruwa ba kasancewar babu 'yan kwana-kwana ko kuma motar kashe gobara a cewar wasu da suka tsallake rijiya da baya. Mu muna tunani ko da gwamnati za su tura mana fire service saboda su taimake mu a wannan adamari wadda mun tari mun yi kira ga gwamnati mun yi kuka ga gwamnati ba mu samu respon a kai ba. To sai dai kuma yayin da ma ake hada hancin alƙaluman waɗanda lamarin ya ruza da su kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba SP David Misal ya ko tabbatar da mutuwar mutum bakwai ba ga waɗanda aka garzaya da su zuwa asibiti yanzu. Bayanan da muka samu birki ta sinke ta zamana kuma ga cunkusun jama'a a kan hanya so a takaice kuma ga wata tanka wanda tana saye ita ma da mai so garin dai kokorin ya ya kontrolin moton bai yiwu ba sai ya zo da ki shi wannan tankan mai da ke shi ma yana kan tafe so a nan ne fa sai gobara ta tashi da shige kuma kasan akwai cunkusuwan jama'a kan hanya da shaguna ana hare-haren kasuwanci so a nan aka samu waɗanda suka rasu a yanzu dai ana ɗan kan aiki har yanzu tattara bayanai to amma yanzu a takaice waɗanda muka iya muka kidaddaya sun kai takwas sannan akwai dai waɗanda suka yi kasa suna asibiti wanda har yanzu ba tabbata da alkalman su ba muna ɗan kokori. Haddai ko lokacin da nake hada wannan rahoto hayaƙi fa na ci gaba da turnikewa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.